to zan zo ne bayani a nan gaba kaɗan yadda application procedures ɗin suke na digiri na farko da digiri na biyu da na uku amma kafin nan bari mu fara da shin kamar wasu jami'o'i ne a nan suka fi ba da tallafi ga 'yan kasashen waje domin yin karatun boko ko karatun addinin musulunci kamar yadda na faɗa a da karatun addinin musulunci dai jami'atul islamiyya ne wanda ke madina gaskiya to ummul qura akwai wasu yan jami'o'i akwai yan najeriya yan kaɗan haka da zaga haka ma imam muhammad bin sa'ud ne ko a riyad su ma haka dai zaka ga yan najeriya yan kaɗan dai a nan a nan ma jami'atul islamiyya ita ce ta fi ba da yawa tunda shi dama yanda aka gina ta kusan dama musamman saboda a ɗibo yaran musulmai ne daga ƙasashen duniya a zo a koya musu addinin musulunci da ya kama su zarfafa a cikin karatun addinin musulunci domin su koma su zama wato ambasada su ma sosai suna karantarwa da sauransu so ita ce tafi a bangaren boko kuma jami'an da ne wato kfpm kemfed university of petroleum and minerals a lokacin da ita tafi so sai kuma king abdulaziz ita ma tana dan bayarwa kaɗan wani lokaci akan samu kin sa'ud ita ma takan dan baya to daga baya sai ya kasance student visas din ya kasance eh, kafin a samu intake din ma ya ragu da sauransu to amma yanzu shine suke so su ƙara faɗaɗa shi to ɗaya daga cikin tambaya da mutane suke turuwa ko kuma suke min shine shin 'yan ƙasashen waje suna samun gurbin ko scholarship su karanci courses na likitanci wato medical sciences kamar su medicine mutum ya zama doctor pharmacy nursing da sauransu to a gaskiya su kasan saudiya eh, ɗaya daga cikin ka'idansu shine ba su ba da scholarship a wa'annan areas din kwata-kwata ba su ba da scholarship a wa'annan areas ɗin kwata-kwata wanda a da bangaren medicine ko kuma in ce residency sukan dan bayar idan ɗan ƙasan waje yana cikin ƙasan haka za a iya da dan slot za a iya ɗan bashi wanda su ma wani a lokacin yawanci on paid ne wanda wannan din ma sun tsayar da shi daga 2010 zuwa 2011 suka daina ba dan kasan waje residency gabaki ɗaya to wannan residency kun ga postgraduate kenan tunda mutum sai ya yi first degree sannan zai je yi residency program To amma undergraduate program kuwa gaskiya ba su ba 'yan kasan waje a ce sai dai kila yan gcc wato kasashen larabawa da ke kusa da su haka amma yan kasan waje su najeriya afirka da sauransu gaskiya ba su bayarwa so babu scholarship ga yan kasan waje uh, a bangaren likitanci kenan likitanci to daga nan kuma sai wasu suna uh, ƙara tambaya na kila wasu suna da kudinsu da za su iya biya mai 'ya'yansu su je su karatu kamar yadda mutum zai iya biya ka je america ka je ingila ka je dubai ko bahrain ma duk ana biya a tafi to shin saudiya ma ana iya yin wannan to a da gaskiya suna da private universities a saudi arabia to amma yawanci a da za ka ga sai mutum yana zaune a ƙasan ne kila iyayenka suna zaune suna aiki suna kaza to daga nan ne za ka iya ka shiga wa'annan private universities ɗin ka je ka biya sukan rubuta cewa suna ba da visa mutum da kasan waje zai iya zuwa amma a loka a da gaskiya da wahala kafin ne wannan shirin na tuntubi wasu jami'o'in na private ɗaya daga ciki akwai batarji medical college wanda shine kamar babban jami'a wanda suke karantar da medicine a nan ƙasar private university ne akwai other colleges wanda su ma suke medicine in private akwai alma'arifa college uh, da kuma ibn sina college for medical studies a jidda alma'arifa colleges a riyadh sai kuma batarji medical college shi kuma a jidda kuma alfaisal university riyadh duk waɗannan private universities ne wanda suna yin medicine amma kuma gaskiya kudaden suna da tsada sosai saboda on the average za ka ga per annum wato a shekara ana biyan kamar daga 70,000 saudi riyals zuwa 90,000 depending on the university for instance kamar shi batarji din Uh, per term so per semester ana been 45,000 saudi riyals two semesters that's one session kenan 90,000 saudi riyals kenan wanda 90,000 saudi riyals a yanzu yanda kuɗinmu naira yake faɗuwa kusan a kullum uh, riyal watan da ya wuce uh, ana siyarwa kusan naira 191 amma wannan karshen wannan watan ta kai kuma yanzu 202 riyal ɗaya wanda a duk kusan kullum kudin mu ƙara wargajewa ke ƙasa yake ƙasa yake to idan mutum ya kumbatin wanda 90,000 din zai kama kusan 18 miliyan naira kenan a shekara ɗaya wanda for 6 years kai multiplying by 6 zai kama almost 109 million tun da medicine shekara shi eh, da ne 109 million naira to kun ga ko wannan kuɗi ne wanda sai wanda ya ce ya tada kai sosai sannan zai iya ah, biyan wannan kudi so gaskiya private universities din kudin suna da yawa sosai sosai kuma yadda nake bayanin nera yadda kullum yake fadi to ah, shi yasa ne wani bayani a baya da wani semina da na yi webinar da na yi ma international student na university technology petronas a malaysia kan cewa ɗaya daga cikin hanyar da mutum zai biya kare kanshi daga wannan faduwan kudin namu da yake a kullun shine nema hanyar da zai dinga samun kudi a dollar US dollars a cikin wani bidiyon ne bayani filla filla yadda mutum zai bibbiye using social media da kuma wasu abubuwa da sauransu mutum na son kallo zai iya zuwa youtube channel ina kuma wannan page din yi uploading wannan bidiyon to wannan kenan